Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe. ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke muku marhaba lali a shirmu na wannan lokacin na daren ranar Talata 27 ga watan Disamba. Ƙasar Kamaru ta sha alwashin yaƙar Boko Haram har matuka An yi kiran da a kara himma wajen kulawa da nakasassu A jamhuriyar Nijar, ko kawa malaman makaranta ke yi saboda wani tsarin tantancewa. Akwai zaka a binciki mace tana da sunan wani eh, wanga lokaci ɗan lokaci kaɗan ta sake wani aure tana da wani suna wannan abun duka ba su bincika suka sani ba sai a wayi gari a ce a ah, wannan mutum ko baya nan ko kuma yana ɗauka albashi na mutum ne. Yau za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan hanya mafi dacewa ta kakkaɓe dukkan miyagu daga dazukan Najeriya. Lambar da za a buga ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. an yi hasashe a baya cewa shekara ta 2016 za ta zamanto shekara mafi tsauri ga tattalin arzikin kasashen afirka kuma hakan ya faru shugabannin kasashen da ke da karfin tattalin arziki sun fuskanci kalubalen da ya hada tashin farashin kayayyaki da sauyin yanayi ciki har da matsalar fari da kuma ambaliyar ruwa a kasashen tafiyar ne da tattalin arzikin ƙasar china ya yi ƙasar da ta kasance babban mai zuba jari da abokai cinikayya ya kara nauyin kalubale a kasashen da suka fuskanta a wannan shekara mun ga kasashen nahiyar afirka guda biyu wadda ke tafiyar da kayayyaki tana fuskantar mawuyacin lokaci sai kuma wadda ba ta fitar da kayayyaki tana kokarin tsayawa da kafafunta a cewar masanin tattalin arziki nonso ovikili wanda ke bincike kan tattalin arzikin najeriya da kuma kasashen afirka a cibiyar bincike da ke afirka ta kudu ya ce shekara ta 2016 ta zamanto shekara mawuyaciya ga kasar da ke tashi a fannin sayar da hajarta a kasashen waje yayin da farashin mai ya yi faduwar da ba a taɓa gani ba tun shekara ta 2008 kasashe masu tattalin masu arzikin albarkatun arzikin ƙasa kamar najeriya angola mozambique sun ta gayyara najeriya tana fama da da tattalin arziki mafi girma a cikin shekaru goma sha ɗaya a Somalia an yi bikin rantsar da sabbin 'yan majalisar kasar biyo bayan rudami da aka samu da kuma zargin cin hanci amma hakan na jinkirta babban zaben shugaban kasa a karo na hudu wanda da alama zai kai har tsakiyar wata mai zuwa an yi bikin rantsar da 'yan majalisar a yau talata a mogadishu babban birnin kasar inda aka rantsar da sabbin 'yan majalisar har 281 waɗanda suka haɗa da da na dattawa da na wakilai wakilin muryar amurka ya aiko da rahoton cewa jami'an tsaro sun yi sintiri a kan tituna domin samar da tsaro lokacin bikin rantsarwar sabbin 'yan majalisar da aka rantsar kusan kashi 45 cikin 100 tsaffin 'yan majalisar ne haka kuma sauran kaso 55 cikin 100 sabbi ne kuma matasa masu ƙarfi da ilimi a cewar wakilin muryar amurka abdulwahab sheikh abdi samad ya kuma kara da cewa wannan kuma shine karan farko da aka taɓa samun mata masu yawa a cikin majalisar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau talata ne ministan tsaro na kasan taiwan ya yi gargaɗin samun karuwar barazana daga china bayan da wasu gungun jiragen ruwan yakin china da wani jirgin sama yaƙi da ke jagoranta suka nufi kudancin tsibirin tekun kudancin sin a wani atisaye da suka saba yi sun gudanar da rawar dajin ne a jiya litinin sama da makonni uku bayan da zaɓaɓɓen shugaban amurka donald trump ya ɗaga kiran shugaban ƙasar taiwan tsai ing-wen ya yi magana da shi ta wayar tarho wadda ba a saba ba lamarin da ya sa ƙasar china ta ɗauki nuna rashin amincewa ta hanyar diflomasiyya a dalilin abin da donald trump ya yi masu kula da harkokin siyasa a taiwan ke imanin china na ƙara matsa lamba ga tsibirin ƙasar ta taiwan da china ke ikirarin cewa mallakata ne duk da yake ƙasashen biyu kowace na zaman kanta ne tun karshen yakin basasa shekarar tara dangantaka tsakanin taiwan da china ta ƙara tsami tun da tsai ya lashe zaben shugaban ƙasa a watan janairu daga ƙarshe a turkiya an fara shari'ar 'yan sandan nan 29 da ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulkin watan yuli da ya yi sanadin rasa rayukan mutane 270 ya kuma sa gwamnati ta fara kame-kamen jama'a masu gabatar da ƙara sun ce mutanen da ake tuhuma a shari'ar da ake yi a birnin istanbul sun taimaka wa juyin mulkin kasancewar sun yi watsi da alhakin da ya rataya a wuyansu su na kare shugaban ƙasa Rajab Tayyip Erdogan. Ashirin da ɗaya daga cikin jami'an da ake zargi na fuskantar zaman wakafi na dindindin idan har kotu ta same su da laifin ƙoƙarin hamɓarar da gwamnati. Haka kuma sauran za su fuskanci zaman wakafi har na tsawon shekaru sha biyar idan aka same su da laifin zama mambobi na wata ƙungiyar ta'adda. turkiya na tana dora alhakin juyin mulkin kan malam fetullah gulen malamin nan da ke zaune a nan amurka To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a ƙasar Kamaru inda ministan tsaron ƙasar da wasu sojoji suka jaddada aniyar ƙasar ta yaƙar Boko Haram har sai sun saduda. Awal garba gare ka. Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru na ci gaba da karawa dakarun tsaron ƙasar. Ƙwarin gwiwa kan yadda dakarun tsaron ƙasar ke ƙoƙari matuka gaya wajen daƙile maharan Boko Haram a cikin ƙasar baki ɗaya da ma kan iyakokin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da sauran kasashe makwabta. Shine ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya umarci shugaban rundunar sojojin ƙasar na jihar Arewa mai nisa General Jacob Mbanga da ya gudanar da bikin Kirsimati da dakarun tsaron kasar kasar waɗanda suka jikkata a fagen daga da ma iyalan waɗanda suka rasu a fafata wanda ake yi da maharan boko haram an gudanar da bikin ne a asibitin sojoji da ke birnin marwa an da janar jacob mbanga ya haɗa hannu da su suka ci abinci tare mun yi haka ne domin mu ƙara musu ƙwarin gwiwa kasancewar sun zama jarumai kuma wannan kula da ake yi da su gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ce ta ɗauki ɗawainiyar za mu ci gaba da fafatawa da maharan boko haram har sai mun ga mun kammala dakile su shi ma ɗaya daga cikin sojojin da suka jikkatan ni an harbe ni ne a cinya ta da bana tafiya amma yanzu na ci sauki gashi ma ina tafiya kuma ina tsayuwa to koya wannan haduwa da aka yi aka ci abinci da manya ai yanzu mun san gwamnatin kasar kamaru tana kula da mu kuma idan muka warke za mu koma fagen daga ne domin ga cewa na kare mutuncin ƙasata daga maharan boko haram muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru To a gaida awwal a Najeriya kuma kira aka yi da a rinka amfani da lokutan nishaɗi wajen jan nakasassu da makwabta a jika. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Yayin ko wannan liyafan bukukuwan Kirsimeti da gwamnatin jihar Adama ta shirya nakasassu da suka hada da kurame, gurago kutare da ma sauran masu nau'o'in nakasa. Shugaban ƙungiyar nakasassu a jihar Adama Comrade Abubakar Hosere ya ko nuna farin cikin su ne da su ma aka tuna da su tare da fatan cewa gwamnati za ta ke tunawa da su. su ma dai shugabannin addinai da suka gabatar da jawabansu a wajen liyafan da suka hada shugaban kungiyar kiristocin najeriya kan da kuma takwararta na majalisar musulmai dukkan sun bayyana muhimmancin zaman lafiya ne da kuma taimakawa juna. mu da muke shugaban addini a adamawa state muna hulɗa muna kuma tafiya da 'yan uwanmu muslim council a kowane lokaci sabili da mu samu zaman lafiya a adamawa dukkan addinai guda biyu duk gaba daya sun kwadaitar da ainihin zaman lafiya da son juna da tausaya juna don haka ashe makwabcinka yana daga cikin damuwa dole ne ya zama zamanto damuwanka in bai da lafiya haƙƙi ne a kanka ka je ka gaishe shi ko da kuma wani irin addini ne yake bi da yake nasa jawabin gwamnan jihar adamawa sanito muhammadu bindo umaru jibrilla wanda mako ya nuna farin cikin sa ya mai amfani da wannan damar ne wajen yin kira ga al'umman jihar da a rungumi a ƙidar wa juna inda kuwa da baki da cewa lokacin wannan Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahima sai kuma jamhuriyar Nijar inda malaman makaranta ke zargin cewa kurakurai a wani tsarin tantance malaman bogi sun ritsa da wasu sahihan malamai. a sakamakon lura da yadda wasu malaman kwantaragi suka je ɗaukar albashi suka tarar an shafe sunayensu daga jerin waɗanda binciken hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ya tabbatar da halaccinsu ne ya sa ƙungiyoyin malamai shiga cikin halin damuwa malam isuhu arzika na naje na ƙawancen ƙungiyoyin malaman kwas nijar ya yi min ƙarin bayani a kai akwai direktar ɗin kuli shi ya kira 'yan kwantaragen sun ka zo ya zamna an kai ƙididdiga yanzu da an kai takarda sunan shi na cikin waɗanda wai babu su difa cikin malamin makaranta 40 da bui da an ce kama ba na gaskiya na ba sai an ka iske bui ko da sun ka shi na zauki sai sun ka gudu sanyin 24 an nan gingimi suna nan tsaye da ransu an ce a shahe sunansu. Misalai yana da yawa a game da malaman da wannan sabon mataki ya ritsa da su in ji Bashir Kaka, sakataren kungiyar Siniya. Akwai mata, akwai zaka abinci kuma mace tana da sunan wani. wanga lokaci dan lokaci kaɗan ta sake wani aure tana da wani suna wannan abun duka ba su bincika suka sani ba su za ka samu cikin akwai wanda suka yi wata uku wata hudu ba su wani albashi kuma yanzu a waye gari a ce a albashi ma an tsira. sai dai hukumar yaƙi da cin hanci ta nisantar da kanta daga abin da ke faruwa a yau ga malaman kwantaragi kamar yadda mataimakin shugabanta salisu ubandoma ya bayyana mu bakin da muka aika rahoto aikinmu ya ƙare wa'anda ke da wika na masu na waje guda kina in amma akwai tarnakin a nemi tarnaƙin wani waje ba wajen halsiya ba ya kamata a gane wannan zancen mun ji wa mana gani shi. Bisa la'akari da dukkan abubuwan da suka biyo bayan ayyukan binciken da hukumar halsiya ta gudanar don tantance malamai na zahiri. Kungiyoyin malamai na korafi akan rashin ba malamai dama su kare kansu. mun mun yarda duk wanda ya zan yana bisa da hali wanda ba na gari ya kamata a yi magani shi amma in aka bincike aka ce wani kana da kurakure to a ba mutum dama da zai zakuwa ya zo ya bada bayanin cewa eh lalle wannan kwarakwara haka ne ko ba haka nan bane kafin a ci a ci mishi albashi mu son muka yi abu guda a shayi wannan umarni a biya su in ya so a ba kowa wata guda ka tattaro takardunka inda kana da ranka ka aiko a bincika in kana nan. Hukumar ta halsiya wacce ta ce tsarin ta bai yarda ta yi cece kuce da wanda take bincike a kansa ba ta buƙaci malaman kwantaragi su yi haƙuri da abin da ke faruwa. Alisiya ba mu taɓa kiran bayan an yi rahoto a kira mutum a shaida mishi kamar yadda ake yi ga inspection ko kuma yadda ake yi ga audit yanan mutane su yi haƙuri inda suka ga kamar an yi kuskure su kamu da hujja. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, an jima kaɗan za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kan hanya mafi dacewa ta kare dazukan Najeriya daga fadawa hannun miyagu. Kafin nan a saurari wannan. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar Biyu shida 2655 amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga jihar Niger, wake kan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sama'ila Musa ya ke magana daga Bargu jihar Niger. To muna jin kamalan Sama'ila. Eh, shawara na da nake da shi shine kawai in wanda suke kusa da shugaban kasa suna ji kawai su waɗi mishi ya declaring kwana biyu kawai a yi azumi a yi addu'o'i saboda addu'o'i da azumi insha Allah za a samu zaman lahiya ko ina in Allah yarda. To mun gode sosai. Mun gode sosai daga Niger bari mu kada Kwara. Wake kala a jihar Kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Jalla Garba Dina mai bulawu da kayan wuta kala kala na fifa kwara daga kwara a Najeriya. A gaskiya hanyoyin da ya kamata a ce an je na ganin cewa dazuzzukan mu an hana musamman ma miyagun mutane shiga to a sa ido kuma jami'an tsaro su ƙara dagewa a duk inda aka gani wata bako igiya to a ɗaukar mata matakan tsaro kuma a faɗa ma hukuma to hanya ita ce wadda ya kamata a ce an bi domin a kare waɗannan azalumai daga shiga cikin dazuzzukan mu muna fatar Allah ya kawo mana zama lafiya a Najeriya da sauran kasashen mu na Afirka mai magana Bello Garba Dina mai bulawus kala kala daga kwara a Najeriya na gode BOA to mun gode mai bulawus kala kala bari mu je mu Borno wake kallayi a jihar Borno A ni ne Mustapha daga jihar Borno. To Malam Mustapha muna jin Na'am, wato abinda nake fahimta ko kuma matakin da ya kamata a ɗauka shine wato a ƙara inganta kan iyakokinmu na Najeriya saboda asalin iyakokinmu na Najeriya an yi sake wajen barin su hakanan ko da yaushe ka ga iyakokinmu gaba ɗaya ba su da wani matakan tsaro wanda yake za ka ga an kare iyakokinmu. to wannan ya taimaka wajen duk wani bara gurbi ya shigo ba tare da an gan shi ko kuma an lura da shigowar shi da fitar shi ba wannan shi shine babban To mun gode sosai da wannan shawara taka ita ma mai muhimmanci sosai. Bari mu sake komawa jihar Naija. Wake kan layi? Salamu alaikum Bala Muhammad daga jihar Naija. To Malam Bala muna jinka. to babban shawara ta yi ce a kamata ya yi jami'an tsaro ta haɗa kai da jama'a duk irin shawarar da aka ba su sirranta kuma kasare na shawara koya da To mun gode sosai da wannan shawara taka. Bari mu je Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Barka da dare. Barka da. suna na Alhaji Musa Garo, mai rediyo da riko ga kaso kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa. To alhamdulillahi babu shakka gaskiya irin wannan al'amari na abin da ya faru da sojojin Najeriya abin a yaba ne kuma a jinjina kuma muna kira ga shugabannin Najeriya duk kasar nan duk Najeriya ka kafo kuma ce maka a duk duniya hmm. ba kasar da ake shiga ta saboda ta babu wani tsaro wanda ya wuce wanda ya kai irin ta Najeriya. Najeriya an bar bodoji a sake yanzu ka duba ko da Nijar zaka shiga irin yadda ka samu tsaro dan duwal ɗin nan yan iko iko akwai su suna nan da yawa to mu Najeriya sai dai ka shigo daga ka ya kamata cikin Najeriya san da shawara kuma Allah ya tsare mu Allah ya kara mana zaman lafiya a Najeriya baki da Malam Ibrahim Kalmasi ya tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to mun gode Alhaji Musa bari mu saki komawa Niger wake kallai ah, Aliyu Suleiman ne daga Gwada to Haji Aliyu muna jinka To gaskiya mun yi murna da wannan abin da ya faru a Maiduguri don haka abin da nake so da iyaye su kara hakuri su kara hakuri harkar gwamnati harka ne mai fashi. Don haka kuma duk da haka wannan na samu dama da zan yi kira don haka al'amarin wannan kasan don haka a kara hakuri don haka na ce muku na samu dama don haka a gaggauta umarnin kotu game da To mun gode sosai da ra'ayinka kai ma. Bari mu je mu Taraba. Wake kan laya Taraba? Malam na Taraba, to da alamar layinka ya katse. Eh? To, to kamar yadda muka ce yawa to bar mu je Bauchi. Wake kan layi a Bauchi? Kana magana da Muhammad Adamu To, aja da mu muna jin ka. To, abu na farko dai abin da ake yi gaskiya wannan abu. Sojojin Najeriya suna buƙatar gwamnati ta ƙara taimaka musu da wasu abubuwa da dama. Kamar me? Kamar kayan aiki haka da na sama da na ƙasa. Kana ganin haka zai taimaka wajen kare dazukan Najeriya daga fadawa hannun wasu miyagu? Ai tunin ma irin waɗannan abubuwan aka rika shi yasa har aka shiga wannan halin. To mun gode sosai da wannan shawara ka, Bari mu koma Kaduna. Wake kalayi a Kaduna? da waraka suna na Abdullahi Lalas tela tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya. To Malam Lalas, muna jinka a to gaskiya maganan iyakokinmu yana da kyau yadda muka samu yanzu ainihin shugaba ce kuma ya kawo ainihin wa'ansu ainihin jami'an tsaro kuma jajirtattu to yana da kyau su ba da karfi akan bodojinmu ka ka ga kasashe na afirka zaka ga har wani dan igiya ake sawa da wasu wane ne to yana da kyau mu ma yanzu wannan tsarin da su ainihin kasashen waje suke yi mu ma a kawo shi a sa a namu bodojin eh, iyakokin najeriya to insha Allah aka yi wannan kuma aka samu jajirtattun wanda ba su da cin hanci da rashawa Najeriya ne a gaban su to in aka sa su a wannan iyakokin insha Allah da a samu biyan bukata To mun gode sosai da wannan shawara taka mai muhimmanci kai ma. To bari mu je mu jamhuriyar Kamaru. Assalamu alaikum sunana Alhaji Ibrahim Malam Ango bakin tasha Jega daga Wundan Kamaru. To muna jin ka. Wato gaskiya gwamnati ta yi kokari a bisa yadda take aikace aikacen ta tare da dacewar da Allah ya sa muka yi da jajirtaccen shugaban kasa. Abin da zan ba gwamnati shawara shine kamar yadda gwamnati ta zo lokacin da Buhari ya zo suka tattauna da shugaban kasa, ya kamata kowace iyaka tsakanin kasa da kasa a mayar da hankali kamar yadda ake sa sojoji a giggin hanyoyin aikwalta sosai ta yadda za a tabbatar da cewa duk wanda yake wucewa zai biyo ta idan ma'aikata saboda a san mai shiga da fice wannan zai taimaka kwarai da gaske ga gwamnati wajen tantance masu shigowa da masu fita daga cikin ƙasa kuma zai ƙara inganta tsaron ƙasa in allah ya yarda tare da ingancin shugaba to mun gode sosai da wannan gudumawa daga jamhuriyar kamaru da sauran wato sharwari da masu sauraron mu suka bayar a Najeriya da Nijar da sauran wurare. Mun gode sosai. Ku ci gaba da kasancewa. Amin amin amin amin. To yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda a ranar Lahadi da ta gabata aka soma wasanni na karo na 38 na takobi na ƙasa na koko gargajiya kuma zoke ranar yau talata ana iya cewa shi wanda ke rike da wannan takobi isaka isaka na doso ya sha ƙasa da sanyin safiyar yau yayin da su kuma 'yan doson suka kada jigon na maradi cewa da bindigau kuma ana ci gaba da fafatawa a wannan kokowar ta haɗin kan 'yan ƙasa wadda za ta ɗauki kwanaki goma ana yi idan muka duba wasannin ƙwallon ƙafa kulob ɗin tigar na ƙasar mexico shine ya lashe kofin ka na wannan ƙasar na wannan shekara bayan da ya yi nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida a ƙarshen makon da ya gabata abin da ya ba ɗan ƙasar faransa nan pierre gignac wanda ya koma can mexico ɗin yana buga wasan ƙwallon ƙafa damar lashe kambe na biyu tun zuwansa a kulob ɗin wannan ƙarƙashin hukumar da ake cema international federation of football history and statistics ta nada diego simone kocin club din atletico de madrid zakaran zakarun kococi na wannan shekara shi dai diego simone shine dan argentina na biyu da ya taba samun wannan matsayi bayan carlos bianchi kocin boca junior a shekara ta 2000 da shekara ta 2003 idan muka dibi jerin kococin yadda suka fito a wannan shekara diego pablo simone na atletico de madrid shine na daya sai zinedine zidane dan kasar faransa na real de madrid da claudio ranieri dan kasar italiya da club din leicester sai pep guardiola dan kasar spain na bayern da manchester city sai une emery dan kasar spain wanda ya horar da fc sebi kuma yanzu yake horar da paris saint germain sai luis enrique dan kasar spain mai horar da fc barcelona yannan jurgen club dan kasar eh, jamus mai horar da club din liverpool sai mauricio pochettino dan kasar argentina mai horar da tottenham sai kuma massimiliano allegri dan kasar italiya da ke horar da juventus da tiran ta kasar italiya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Gwamnatin Amurka tana ɗaukar 'yancin 'yan jaridu a matsayin wani bangare mai muhimmanci a wajen tafiyar da harkokin gwamnati a demokuraɗiyya. Sai dai abin takaici a wurare da dama 'yan jaridu suna fuskantar matsi daga hannun waɗanda suke ganin 'yancin faɗar albarkacin baki da gudanar da al'amura a faɗaɗe suna yi masu barazana a tsarin demokuraɗiyya. A ƙididdigar da ya yi ta ƙarshen shekara kan 'yan jarida da aka kulle a gidajen yari a faɗin duniya. kwamitin kare 'yan jarida ko kuma cpj a takaice ya gano cewa an kulle ko kuma kame 'yan jarida a wannan lokaci a faɗin duniya a yau fiye da kowane lokaci tun daga lokacin da cpj ta fara tattara bayanai a shekarar 1990 daga farkon shekarar zuwa ranar 1 ga watan disambar shekarar 2016 'yan jarida 259 ne aka tsare a wannan shekarar idan aka kwatanta da 199 da aka kama a duk faɗin duniya a shekarar 2015 Ƙasar Turkiyya ita ce take ɗauke da kaso ɗaya bisa uku na yawan 'yan jarida da aka kama a faɗin duniya baki ɗaya sakamakon binciken baji ji ba gani da ya barke bayan juyin mulki da bai yi nasara ba a watan Yuli. Kusan 'yan jarida tamanin da 81 ƙasar Turkiyya ta kai gidan kaso sakamakon zargin su da ake da adawa da gwamnati. Bugu da ƙari, kusan kafafen yada labarai ɗari aka rufe. Kame 'yan jaridu yana ci gaba da zama matsala a faɗin duniya. Ƙasar Sin da Misira da Eritrea da kuma Habasha na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi muni akan aikata wannan laifuffuka. Wannan ita ce shekara ta farko tun shekarar 2008 da ƙasar Iran ba ta cikin manyan ƙasashe biyar da suka fi kama 'yan jaridu, inda akasarin waɗanda aka kama a shekarar 2009 bayan zaɓe sun kammala wa'adinsu a gidan kaso kuma an sake su. Duk da haka, Tehran na daƙile 'yancin 'yan jaridu ta hanyar kai su kurkuku uku ciki har da mai shirya fina-finai Kevin Karimi wanda yake zaman gidan yari na shekara da kuma bulala 223 sakamakon wani rahoto na musamman da ya shirya a talabijin akan zane-zane da ake a bango na siyasa mai taken writing on the city. Sau da dama 'yan jarida sukan fuskanci tsangwama daga gwamnatoci da suke take haƙƙin 'yancin bayyana ra'ayi. Amurka za ta ci gaba da magana domin kare haƙƙin 'yan jarida da kuma muhimmiyar rawar da suke takawa tsakanin al'umma ta kare gaskiya. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da ƙarin bayani ka iya rubutawa zuwa ga editorials VOA Washington DC uku bakwai USA sannan ka iya duba wannan ko waɗanda suka wuce a baya a shafinmu na intanet www.voanews.com editorials. To a gaishe ka yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. An yi hasashe a baya cewa shekara ta 2016 za ta zamanto shekara mafi tsauri ga tattalin arzikin kasashen Afirka kuma hakan ya faru. Shugabannin kasashen da ke da karfin tattalin arziki sun fuskanci kalubalen da ya haɗa tashin farashin kayayyaki da sauyin yanayi ciki har da matsalar fari da kuma ambaliyar ruwa a kasashen. Tafiyar hawainiyar tattalin arzikin kasar China ya yi ƙasar da ta kasance babbar mai zuba jari da abokin cinikayya ya ƙara nauyin kalubalen da kasashen suka fuskanta. A Somalia an yi bikin rantsar da sabbin 'yan majalisun ƙasar biyo bayan rudani da aka samu da kuma laifin cin hanci. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai ma. Muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga Abdulsalam Alhassan ƙanin Musa Alhassan Kalla da ke badarawa a Kaduna, Najeriya. game da rasuwar yarsa nana firdausi wacce allah ya yi wa rasuwa yau sakamakon rashin lafiya allah ya jikanta amu yanzu amadadin sarfilo hashin gumal da ya taya ni gabatar da shirin da sai da hamdu wadda ta hada mana sautin da injiniyan mu shi ma ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu lokacin da za ku ji wasu sabbin shirye-shiryen